嗯。 du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Rabia Meikano en compagnie de Habiba Ahmed. De l'autre côté de la vitre, nous avons Amina Hassan et Adama Dawaki qui assurent l'édition. Bonjour Habiba, comment vas-tu Bonjour Rabi, je vais bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui D'abord, les flèches d'information, la rubrique santé, la rubrique éco des régions qui nous amène à Agadez. Après, il y aura les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. Dans la partie entretien, nous irons à la découverte du musicien traditionnel de Mayayi, Ididan Mako. Son parcours de la Samaria aux différentes cours de chef traditionnels, c'est dans cette édition. Le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la consommation de la musique 100% en nigérienne. Top, c'est parti. chers auditeurs, tout de suite les flèches d'information avec euh, Rukayet Abdrahman. Bonjour Rukayet. Bonjour Ruki. Bonjour Abiba, bonjour euh, Rabi, bonjour chers auditeurs. Alors pour le flash d'aujourd'hui, 209 euh, militaires américains sur 946 et plusieurs tonnes de matériel ont quitté le Niger le 7 juin 2024 dans le cadre du retrait des troupes américaines du pays, ont annoncé le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département département de la défense des États-Unis d'Amérique dans une déclaration conjointe. Ce début du retrait du personnel et des équipements militaires américains euh, du Niger fait suite à la signature de l'accord sur le retrait des troupes américains signé le 19 mai 2024. C'est donc par un vol en date du 7 juin du C17 Global Master 3 de l'armée de l'air américaine depuis la base aérienne 101 de Niamey a débuté une série de plusieurs rotations de gros porteurs pour le répatriement du personnel et du matériel militaire américain stationné au Niger. Ensuite, les récentes pluies enregistrées au Niger ont fait 17 personnes tuées, 6 par noyade et 11 par effondrement et 23 autres blessés sur l'ensemble du pays à la date du 10 juin 2024 a appris l'ANP à la Direction générale de la protection civile. Selon la même source, la région de Maradi est la plus endeuillée avec 13 euh, morts, tandis que Zender et Tawa enregistrent chacune deux décès. Quant aux blessés, ils se répartissent entre Maradi 12, Tawa 5, Tilaberi 4 et Zender 2. L'institution dirigée par le colonel-major euh, Bakou Aboubakar rapporte également que ces intempéries ont aussi sinistré 3255 personnes reparties dans 434 ménages alors que 329 maisons et 111 cases se sont effondrées la perte de 325 têtes de bétail est également à déplorer. Au total, informe la DGPC, 23 communes dans 15 départements ont été affectées sur l'ensemble du pays. Enfin, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Kani s'est entretenu en début de matinée du lundi 10 juin 2024 à son cabinet avec le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCE real Monsieur Jean-Claude brou en visite de travail au Niger. Face à la presse, Monsieur brou a indiqué que les échanges avec le chef de l'État nigérien ont permis de faire le point de la situation économique, monétaire et financière. Nous avons saisi cette opportunité pour informer le président de l'évolution de cette situation. Nous avons informé le président des actions que la BCAO a menées depuis plusieurs mois pour normaliser toutes les opérations a-t-il dit. Il a en outre ajouté avoir informé le chef de l'État nigérien que les travaux ont été menés pour euh, qu'aujourd'hui le trésor du Niger soit complètement en mesure de mobiliser des ressources à travers le marché, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Et c'est tout pour ce flash d'information. Mhm. Merci, à vous de l'avoir suivi. Merci à toi, Ruki. Bonne journée. Habiba. Oui, comme l'a annoncé Rabi à l'entame de l'émission, nous suivrons un entretien de Idi Damako, chanteur traditionnel à Mayaï. Mais avant, pour notre première balade musicale, les titres Contribution positive, c'est King Noma et Fatih Mariko pour vous, chers auditeurs. vous. Kenning il Jama, a pas de seule il ne se lave pas. Original Kilo Machanda San pour éveiller la conscience. Ce contribution positive pour un nouveau monde. Regarde ça, elle, hymne de paix, bonheur et prospérité. Le sein de l'humanité qui est une énergie positive à toutes les communautés. You know, listen.

head. Kjell i Seman, endelig syns jeg ikke Akkurat til jeg mitt er kjemna Mye på lien av vi som en av det kjemna Man det server blønn av vi som bolle vese Why sitt vanlig mann, sitt vanlig mann Kjanje på kameran sa sitt vanlig mann Sitt vanlig mann kjanje på kameran sa Maranda kom inn, investør kom inn Sa Maranda kom inn, investør kom inn Så move alle mann ubale mandima, ubale mandima, ubale mandima, ubale mandima. I don't know. Sono. Under accident, l'innocent, c'est la décrispation. L'Europe est devenue base de l'immigration. L'Afrique vit toujours dans la colonisation. L'Asie se bat contre la population Les États-Unis accident de la pollution. Mais citoyens du monde, citoyens du monde, ça double contribue, ça non, citoyens du monde, citoyens du monde, ça double contribue, ça non. Où va le monde du monde, où va le monde du monde, où va le monde du monde, où va le monde du monde, où va le monde du monde, du monde, la nature rebelle, mais les moines de rebelle. Sinon, aussi, les pensées optimement. C'est les saluts, les hommes, c'est des têtes, tenant nous la main. Me faire du maison pendant une ronde pour un nouveau morceau. Où va les moines du monde? Où va les De la bonne musique old school pour débuter notre playlist d'aujourd'hui. C'était Contribution positive de King Noma et Fatih Mariko. À présent, passons à notre entretien du jour qui est aussi bien rythmé, n'est-ce pas, Viva Oui, Ravi. Dans la première partie de notre entretien, le musicien traditionnel Idi Moko de Mayaï, région de Maradi, revient sur ses débuts dans la musique qu'il a hérité de ses aïeux. Tout jeune, il commença avec le petit tambour Kalangu pour animer les rencontres des jeunes de la Samaria les cérémonies de mariage avant d'intégrer euh, les musiciens de la cour euh, du chef. Un entretien réalisé par notre correspondant Issoufou Cheibou. yanzu ina so in sani wai wani ne idi dan mako idi dan mako doguwar taramniya amma idi dan mako sami sunan tsoho sami dilo tunda ka san wanda ya yi ka ya yi kakan allah ya sa ka ya yi babanka shi ka babanka ya yi ka idol dole ake biyo wannan sassala Eh, to mu ka da muna can kawai muna yan kiɗe kiɗan mu sa'annan akwai alhaji anko wani bi ina zo na ya tsaida ni kuma wani bi mu kuma muka tashi sabgan muta na bikin dubu mu kira alhaji anko ta mu lashi kiɗi saboda mun gadi ba mu sami sabga ba kiɗi kaji abin da ya sanya to ni ko kuma ina ta nan kasashen ga ina yan kiɗi na ina komawa tun lokacin shekarar dan kusu ina ji da aka yi shan hatsi nan ƙasa sai na tahini da 'yan gida na sai da muka yi wata bakwai nan su tana su ajeri su yameri su ma da cilimbi su takuku su kyalli kyalli su amurza su horin tudu su nan gangara su malam cilim su ya gaji su tambara su cince kai wannan waje sai da muka yi wata bakwai malam muna cin muna abin nan sa'an akwai balau in na yi nan shi ya yi nan balau na tasa in na yi nan shi ya yi nan ka gani an muka kawai haka muna yi da da na hore yare da yawa to wurin mu ta wani bi wasu sun te su libi kuma wasu sun te su alje eh to sai in na samu ko mutum biyu sai mutum ma'adar tsakanin madawa da buza da intuwi lana abin da ya kai sabon birni muna yan kaɗe kaɗen muna tawa wani bimanan sallan mai sai in ta agada in yi sallah kuma in kasan dan kan mu sha mutane kai da hayata in muka yi sallah guda nan ko bi kuma wace ka ta sai mu tsallace sai mu taimu tunda akwai yan uwa alhaji an kwa faɗe ni kuke ma wannan wuri mu ta gogoriyo shi ya san ya san in taya ta can shi ka alhaji an kusa ya ta abin shi nan dai ɗaya ne in kuma da ya kau da sa'an nan sa abu wannan ne dan alhaji na yano abin da za ni faɗi su faɗe shi nan mai to duk yan ɗaki ɗaya ne ƴan ƙasa ɗaya ne ƴan gida ɗaya ne to sai in taya ta ko can agadas ko arlin ko buza ko in taya ta tawa ko in taya ta sabon birni Ka ji sai in taya ta ce in sallah ta ne yasa nan kamar dai sai ban a gane ni ba kuma ni ban gane ba na dan juma ina yi to abin ne eh to shi yasa nake dan dagewa ina ta ta tun da dai dai ne mu da su kenan dai yau da in aka ce idi dan mako makadi ne eh dogotar na dogotar na to na rin kidi ne kake ni can harko kidi nike ina ma samariya waƙar ta shigo da ina ma samariya waka na kai kuma da ina ma tambarai na biyu ya kai da anguna na samuwa sai a dauke ni a kai ni in ma ango kiɗi ko in ma tambara zabaici ko kuma in kama anguna su tashi sai bi gari gari muna sabka ga samariya ko ga masu garira muna musu kiɗi muna wasa sirɗa muna kwana tashi muna dan taya sai anguna sun samu lokacin bukunkunna sai mu komo kuma muna kiɗin anguna da tambare muna musu zabaici to ka ji abin da muke sa'an nan. To na ga kamar kayan kiɗin da kake abin da sunan da ya kotso muka gani kenan ban da kotso ma akwai wasu kayan kiɗin da ke a da su. Can farko da farin malam kalangai na fara kiɗi sosai dukkanin wa'anda kwainan makaɗa tun su umar nan mai tsohuwa su mai daji su a mu mun sha karo muna ta yi da abokan kiɗin mana nan su mai dajin da yan gamuza kai duka dai nan makaɗa wanda duk kenan su ciko tun su ba gaide suna yi to mu wannan makaɗan kalangu ne na da na kalangu ne kalangu ne sai ka je ka sabka matasa eh sai ka je ka sabka ga iya ta 'yan mata wani bi ma a da mu sai kai kwana uku kai eh, yanzu in ka ce iya wani yaron bai san kuma yake ce mu a ce ce iya sai an ce burshidan ta eh, shugaban 'yan mata ko a ta gidan mai gari ko a ta wani wuri dai mai daraja duk in aka tashi a sanyo ta gaba in magi ne a tai da mu je muna wasa su da samariya in ya so in aka kare a maido mu gida to kenan da ka fara da kalangai da kalangu ne ka fara kuma kiɗi wanga na matasa eh. da samari da yan mata eh. to yaushe ka koma bisa kotsanin bisa kotsanni anguna ne aka sanya barka na kai makaɗin ganguma 'yan duba yudelan nan da kotsanni sai ba ɗaya suka mai yawa an yi wankan anguna sai ya ce mini mu ta tayyatar da mu jan ruwa muka je jan ruwa ka bai ji ba ka ce yana hannun ku baron maka da in ku tashi ba ku kai kiɗi tunda babban ku bai zo ba ka ji sa'an nan sai na tashi na wannan waka ta da na zo aka kai amare gida da kanan sai ana sa bagudai sai a ce ai kai ma tun da ka iya kiɗi zo kai kuma a sawan in na taɓin kwanan zaune uku ɗaya rana in rarraba barwai wasu su ta haka ko su ta haka wa'anga na nan wuri na su zo in muka yi muka yi in ba su iya taya da dare sai in ta yin isha wa'ancan ni ɗai su kama mu yi in kuma suna iya taya mu tai tare mu isha wa'ancan mu yi ko mu koma ganin mun taɓa kai sahi har sai za a ɗauka kullayen sallah sa'annan butoci ne ma sai dada sai a ce mu aje ai sallah ko mu dinga kuma muka tashi muna roƙo sa'annan na na gari gari ko mu gama garin duka kamar yanzu nan mai in muka fara tun da magariba kuma sai sahiya ta yi kuma a tacin tuwon sallah ana samu tuwon sallah wasu gidaje muna ci mu wasu roƙon ban garin babba ne ka shirda muna dan yi dai haka nan yayi kakan Allah ya sa kakan yayi babanka shi ka babanka yayi ka idol ake bi wannan sallah <laughs> eh to mu ka Avant de poursuivre cet entretien, allons avec un des plus grands succès Salam, les Tendis, le titre Moutoua. mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum ta da mahaifi ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum C'était le titre Moutoua de Mahmoud Abdisalam, chers auditeurs. Poursuivons avec notre entretien du jour. Sa maîtrise des instruments et finalement du chant lui permet de chanter à l'occasion de plusieurs intronisations de chefs traditionnels à Maradi et alentour. En compagnie de ses musiciens et choristes, il poursuit sa carrière pour le plaisir de sa communauté. Idi dan mako de mayayi au micro de Issoufou Shaibou. To yanzu ina so in sani kamar lokacin da ka fara kiɗi ka faɗo wajen kotsanne ka ce eh waka ce kake ta anguna da kuma tambarai. To yanzu kuma in na lura gaskiya ka ƙware wajen waka abin da shahi ta sarakuna. Yaushe kuma ka faɗo ga yi sarakuna waka. Eh akwai abin da ya sa. Ni dai da na diba na ga waka ta saraki su ne maiya ka kamo babban jiniya yahi na ɗai sai na mamayi waka na biyu ana nan ana nan sai aka yi sarautar wazo da cikin ina waka mai ina dai inda na zo sai shiga da waka mai yin kasan mai ce sai nan ma wazo dan waka da nan ma wazo dan waka ana nan ana nan sarkin gula ko eh wazo dan ba ne ta sarauta muka je nan mai waka kai wankan sarauta wannan ta wuce muna nan sai tambari a zagwar sai sarauta shi ma nan mai waka na biyu tambari bubakar na sakabal uban alkasun mai gari sai ya ci sarauta na sabka jan ruwa ban sani ba dada sa'an akwai mirgyan da kushi sai na je wurin abu da saladan sidi mai hawan bankashi sau ɗai wata shekara na buza e sarkin bala dan sani ina nan aka ce dada ila ya ci sarauta dan shaulani eh dada kuma na koma na eh. <laughs> kwan bakwai kayani da yarana muka je muka iske dogon sarki dan gari masa duci <laughs> to kaji birnin Musa. shi ma ga wanka bin shi ba sai ga na je barka ana nan bukar mai mada shi ma ya ci sarauta na tashi daga nan gida na kwashi yare ni ma sai da na kama kwana shidda nan ma bukari barka ga sallah na madawa ana nan sarki kaso na iko sa'an nan kuma na ɗauki da yawo ina yi ina yi kuma na je kuma gidan rimji kuma na je nan masarki kaso waka na wuce wurin sidi ɗan gidan sarki bala na sarkin yamma na mawaka ina nan ina wake-wake na dai wurin saraki da masu garara da samariya. sarki gani ta a kole ya ci sarauta da alikuri ya su ga abdu bala marafa ya ci kuma na tahi ga sallah kuma na je shi ma na mai waka sannu sannu dai ina biyar saraki ina masa yar waka ta kasan shi makeri ba Allah ne an ne masarin danya da dana zo da in aka tashi sai in kyau tsakanin da yaran ta yawo inda kun sarki sai in je in dira gare ga kasar shi nan kashe dauda shi ma ci sarauta nan mai waka ana nan sai kana mai gizo shi ma ci sarauta muka je ga wanka na ne muna abin nan ne to kaji muna yan wake wake mu har yanzu to kuma in yi sallah guda nan sai in daɗe ban komo ba ko in yi sallah biyu ko guda in ba na agadas ko ina soli wurin lawali tun da dan jimoci sarauta na je ko sau biyu ne eh shi ma nan mai waka yanzu abin da ya shafi shirya waka kai ya ni kake shirya waka ya ni waka take zo muka haka tsara ta eh ni dai in Allah ya bani iko na hanga Allah ya ba zuciya ta husa a cikin kaina ko ina tahiya ko ina ƙasa ko ina basa doki ko kan nan kan ƙofa gidan in su kan kanci mutum gani na san suna ne kuma in ban san suna ne na san sana'ar da yake ko mai kasuwanci ne ko direba ne ko kuma Allah sa sarki ne ko ɗan kasuwan ne ko kuma makyayi ne ko makeri ne ko sarkin hawa ne in dai Allah ba ni iko na shaida dai na dan diba na hanga na gani don Allah ya sabko min da ikon shi in na shaida dai na shaida da na biya sai in shi abin ya kama shi sai in bi da haka nan ko da mun na taho kamar nan da ce ne na tsaro na ji ba ko da na zo nan kan in zo nan sai in canza wata sai in yi sai shi da abin ya ta daidai ba yi na abin iko Allah ne <laughs> Allah ne ke da kayan shi inda yin mutum ne da ta kuri ko ta kare yanzu daga nan zaune aka ce in ba mutum goma kayan Allah ba da iko sai musu ita daga nan zaune bai hita ba cikin wurin to amma yarda Allah ce ba mu ba eh, inda yin mu ne da ta kare les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé des 28 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Les Niger sur Kalangou consacrée au sujet santé. Et de la rubrique santé d'aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation des produits aphrodisiaques qui est devenue monnaie courante chez de nombreuses femmes nigériennes. Ces produits sont censés stimuler le désir sexuel et améliorer les performances sexuelles. C'est un produit facile à trouver dans les marchés, aux cérémonies de mariage et sur les réseaux sociaux. Les produits aphrodisiaques sont commercialisés sous forme de comprimés, des poudres de corse ou des feuilles d'arbres qu'elles consomment par voie orale ou les utilisent par voie basse et cela avec de multiples conséquences sur la santé selon les spécialistes. Écoutons la sage-femme. lahal foyan no kayan mata hanyen wo gi hinga kan de wai borai se i wan ga han nai do hare kayan mata wo kan wai borai go ga han ibogi han no isibai matno ibogi te da ifo no go ira igo dai dai no zabor ko ginga haifo da dan kira amni kayan mato e borai bi bora bandi im ko gi dai isiba hay ka go te bora ga hamo bun bora a gonda hay ka tenisi man tu sohon sohon no aga kebin sai haifo bu kal dai dingo ga hanu go ga ha haya ko gini lokaci odin no safaro masalai kulgutun borga wadin seno igi salan wai borai kayan mata wo lalle traditional yan gonu kankane din dimiyal yan wadin wadin dubani hamburg bare kan aga ham hansa sidain amma nim ka nim haya hannim ne ni kurnye mu banin se kalam tonan kano ni kurnye guzurgin zurgin nonan zam safarai nim hannim dan ni wai bortara agoga sar misi har go dor misi wai bor yango ni hunkun hal kurnye galam bi ga bumbo kal dai le diyan daru har kan gu dor zam irgo ma haikul fa irgo di haikul mu koyni wallahi kayan matai wo wai borai imu mataki sambu zamnu bora mo ginadin da sara wai bora sara wai bora sindi hige noya ta dinga hal bor nuru koiga boni dai borsi bor min bon goy way bor wo goy mo de giti hananya du bor hanan kulu bor kunyo gornisi amma kayan mata wo bor musa bai gida infection ai ne ya mo gindoro wala mi fitez fitez foyan kani se kalam koy ni haito mayoga saryan ka hali koy bai mu haya muru ya dinga im kokar ga ki san bugu way borai fahaman din da haye wo kulu aran wana doktor kwarado aran don gudu way bor yanki kan de kan yandu masala kayan mata hanyan ga agono way bor bobo yan gona kayan idu masal gumu kayan mata a igu toga da no a ga mogina kulunwa zam bai haikan no ni gine a asidu wai borai godi a ra masal bobo akan di yango woga wai bor him gu gorno ams kayan mata han sam sam to haikan bor gane dai giti aran bai kayan mata wai gonan kulu ba farmasiya ra igono din farmasi wani mo kan ini karga kata igici ni sai mat kan ga handa toilet ta igoni igici ni sai mat kan ga teda ir dir nyangai zaga zagayen wone inga bumbo du bon mani ga ik ci bor se wani woni ga ha amma bai ti se masalmi me so han wone wo ibagumunu tari ko mai bagumu timo da taro bagumu wai borai mu zayin ima ine kayan mata ifalli kubai kalim kwai dor da ngai bons ya mahyan funu himanda imte ise kan gi guwa da lahanai kan safarai wogi hinga kan disi ya Maryam wodai kan borgi wai borai wa dubar ga dai nin bai safar kan nugo dai nin bai ban kan ga nugo safaro dai nin bai bora safaro matano a goda safar hannuno a gubora sibori dinga ba kai mata mu di dottige barkul gwanda dottige ni gama ni dottige ga ga ci sai koi takin koi takin hannu koi safar dai fonda bon kan ni su babai ifo di foni dan dan kira ga safaro te matano safaro goda bar barkul su bai dubar han din koi di safaro alamai amanti Jamila Abdou, sage-femme, au micro de Aminata Boubacar, du rap old school cette fois-ci avec Borokul Ghana. une collaboration de Danili et Kaz Liman avant d'entamer la rubrique Écho des régions. Yezo. Rihanna no Dilala no Americana, Americana. Rukuniya Gana, way more. Rihanna no Dilala no Americana, Americana. Kamika Swan me the Sinda Nane Ba. Hedana ni Bokun Dinila no Gin Tamba. Bokuniya Gana Yezo. Rihanna no Dilala no Americana, Americana. Rukuniya Gana, way more. Rihanna no Dilala no Americana, Americana. Kamika Swan me the Sinda Nane Ba. Hedana ni Bokun Dinila no 나기는 이 달라 제비를 탈이 산대 얘가 사람이가 내라 요요요요 난이 매세마 홍군의 다리 대리미래 오이자사 벗고 다이 요요 요요 알라시레 마마 누르과로 하고 봐 Yes, fuck it, can do Come on, do I force it, nigga, church, get it, I come The laser for you, he can say, even if you don't come Good, I say, nigga, church, get it, I Walioangu kante nyankaye kwa gando Ego suru suru serai bai Bokulia magana nyeizo Dihana no dilala no Amerikana Bokulia magana waimo Dihana no dilala no Amerikana Amerikana Kamikaze on the mize sinna nane ifa Edana libor no samba Bokulia magana nyeizo Dihana no dilala no Amerikana Brooklyn ya magana way more Diallo di lalo no Americana Americana Jamika son mi de sin na nei ba Edan ni go kan jimi na lurgan zamba Bokuli ya magana yei zo Diallo di lalo no Americana Americana Brooklyn ya magana way more Diallo lo di lalo no Americana Americana Jamika son mi de sin na nei ba Edan ni go kan jimi na lurgan zamba Bokuli ya magana yei zo Diallo lo di lalo no Americana Americana Harukuni ya magana no gana mi Chers auditeurs, direction la capitale de l'Aïe pour l'écho des régions où nous allons découvrir l'une des traditions culturelles ancestrales d'Agadez qui est le Kidida. Une danse de femmes lors de mariage ou baptême ou à l'occasion des grandes cérémonies du sultanat. Notre correspondant Moussa nous amène au cœur de cette tradition. Suivons les reportages. les rythmes des tambour et d'algaïta, la danse des Kidida se fait par de femmes agadésiennes vêtues de leur tenue traditionnelle. Adam Mujibo est l'un des acteurs, explique dans quelles circonstances cette tradition se tient. Kidida tana cikin al'adu na gargajiya na Agadez. Kuma alhali Kidida tana cikin al'adu na yarinyar da ta yi aure inda ba Agadez ce sai an mutu wannan Kidida. Za a kai ta gidan magajiya bayan sallar lisha a zo a ana Kidida ana Kidida mata suna ta Kidida ba rawa kuma kowane mari yake mata mace kowace ma mace yi take a lokacin ana yi ana ana yi ana kirda a ta yi gidan yar uwa amarya a ta yi gidan dangin ta duka dai wanda suka iya doka kirda kana a ta yi gidan uwa da dangin uwa a ta yi gidan uba da dangin uba kirda tana son a yi ta cikin kaya na gargajiya to bayan aure inda ake yin kirda sai kamar sultana ta yi wasu manyan-manyan baki. Karima Gado fait partie des danseuses principales de Kidida, choisies par le sultan de l'Aïe, une tradition qu'elle a héritée de ses parents depuis son plus bas âge. Elle en fait désormais son gagne-pain. sai a sati guda ana kaɗi kaɗin nan da ake yin shi to sai uwayenmu suka zuwa da marece sai yi rawar gewaye mu yara sai mu koma can kote guda muna gani suna sai mi tsaye mai haka muna kallo wani suka ida mu mato suna muna kallon suna yi kuma sai mu koma can in suna sai mu koma kotan mu gudan ma muna yi uwaye muka gani tsafin mu da da muke yara ba mu samu amfanin komi amma yanzu akwai amfani in za a yi mu 'yan gabas mu sarki ka kira ce mu zo galgajiya ta kuma mu zo za a baki mai rawar kidida ni kidida inda ta kai ya taba kai mu wani aji tarota da aka yi na bugara saboda aka sa busan nan ko kai wane ne gashin jikin ka sai ya tashi a Agadez la tradition culturelle des kidida se classe parmi celles qui font la fierté de la l'Aïr après le bianou et le tendé dans de grands événements. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Grouza. Bonjour Grouza. Euh, bonjour Rabi, bonjour Abiba. Bonjour Grouza. Bonjour. Alors, Grouza, le centre technique de la foot, organise depuis samedi un tournoi de football à l'intention des jeunes de moins de 17 ans. Oui, et Rabi, neuf clubs de la capitale participent à cette compétition du donner et du recevoir, car l'objectif de ce regroupement des jeunes est de détecter des talents pour le football nigérien. Le promoteur de ce tournoi est également le responsable d'une école de foot a précisé dans son interview avec Zainabo Abdou, c'est de donner une chance aux jeunes qui aiment le foot de se faire découvrir. Yacoubé Djori, promoteur du tournoi, Fatossi. Le tournoi consiste à donner la chance à, ces jeunes talentueux du Niger. Parce que quand on voit qu'au au Niger, il y a tellement de talents, mais ils n'ont pas cette chance-là. Et donc c'est pour ça nous, à Fatossi, on essaie de donner cette chance-là à ces jeunes-là. Le tournoi va durer à peu près 7 euh, jours. Donc ça a commencé le samedi et ça va se terminer le vendredi, Inch'Allah. On a neuf équipes et une équipe qui est venue de d'Arlit. C'est l'âge de moins de 17 ans. Et il y a le Fatossi Football Academy, il y a Sahel Sportif, il y a la gendarmerie, il y a Safa d'Arlit, il y a Jaguar de Saga, il y a Zulora de Lazare, il y a Ouragan et Olympique FC. Et vraiment, on continue à faire ce genre de tournoi. Ça permettra à ces jeunes-là vraiment d'avoir cette chance-là et qu'on puisse les découvrir. Gourouza, nous irons à Dosso pour découvrir la pétanque, n'est-ce pas oui, Abiba, la plupart des pratiquants à Dosso de la boule sont des fonctionnaires. Après le service et pendant les week-ends, ils se retrouvent dans un coin pour une partie de la pétanque malgré le manque des moyens. Mais notre euh, confrère Mokhtar Amadou a rencontré Ousmane Yahya, trésorier de l'équipe pétanque de Sofa Collé de Dosso pour en savoir un peu plus parce qu'ils ont des difficultés, suivons-le. Oh, on est là, on prend du plaisir, comme vous le voyez. Certes, c'est un sport que les gens pensent que c'est pour les retraités, mais en réalité, c'est pas ça. Parce que les gens disent que le meilleur sport, c'est la marche. Tu fais des kilomètres sans le savoir. Ça te donne beaucoup de maîtrise, de concentration et beaucoup de gymnastique. Est-ce qu'il vous arrive de participer à des compétitions Oui, effectivement. Chaque fois, par nos propres efforts, participer à des compétitions pour représenter la région. C'est difficile, mais chaque fois on est là. Il y a des cotisations qu'on impose sur les régions, on fait tout. Bien qu'il n'y a pas de sponsors, il a pas, les quêtes ne marchent pas ici. Par des cotisations, des efforts qu'on fait individuellement et collectivement, on se débrouille avec ça et on est toujours là, en tout cas, pour faire honneur à la région de Dosso. Vous voulez dire que les autorités ne vous aident pas Malheureusement, c'est la vérité parce que aucune quête n'a abouti une seule fois ici. Parfois, on part chez des autorités euh, compétentes, euh, ils ne nous reçoivent même pas, hein. parce que pour eux, la pétanque c'est comme un sport inutile. Malheureusement. Alors pourquoi les autorités ne s'intéressent pas à la pétanque Vraiment, ça je ne peux pas le savoir, mais d'autres régions quand même, ils ont eu la chance. Il y a des maires, il y a des ministres de leur club ou bien des, qui président leur club et ça marche. On voit que vraiment Dosso a du talent, les anciens et les jeunes, mais malheureusement les moins manquent et nos autorités de Dosso, vraiment, malheureusement, on n'a jamais eu la chance d'avoir un patron qui s'intéresse vraiment à la pétanque. Quelles sont les autres difficultés euh, de la pétanque ici à Dosso Les premières difficultés, c'est ça le problème. Les gens ne s'intéressent pas parce que les résultats ne sont pas là. Parce que chaque fois qu'on part à des compétitions, on est toujours là, mais on cherche à, amener mener des médailles ou bien des, coupes pour nous faire valoir au niveau des autorités. Peut-être avec cela, ils vont nous écouter. Mais malheureusement, un certain, le championnat, il faut vraiment les moins. C'est ça qui fait que on a trop de difficultés. Le déplacement est vraiment pénible. Si par exemple il y a une compétition au plan national, vous ne participez pas, cela n'est pas un tort à la région C'est pour cela que je vous ai dit, je reviens sur ça. On fait tout chaque fois pour représenter, même si les moins manquent, en tout cas, même si c'est une seule équipe, on fait tout pour représenter la région de dessous on n'a jamais absenté. On fait tout pour au moins entendre le nom de la région de Dosso sur le plan national. Et même euh, sur les sélections, de l'équipe nationale, Dosso a su faire ses compétences parce qu'on a eu des joueurs qui ont été sélectionnés à l'équipe nationale. Malheureusement, avec l'embargo de la CDAO, le Niger n'a pas pu participer. Sinon, le meilleur pointeur du Niger qui a eu la meilleure note, il fait de, partie de la région de Dosso. Et le meilleur tireur euh, en titre de précision, en tout cas, s'il n'est pas premier, le deuxième. Quelles sont vos attentes concrètement ce qu'on attend vraiment euh, des autorités de la ville de Dosso, c'est de nous soutenir pour faire de ce sport vraiment un sport roi ici à Dosso. Bien que la lutte euh, règne, mais on veut faire sortir le nom de Dosso aussi grâce à, ce sport noble. Euh, voilà, Rabi Habiba, c'est la fin du sport aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Adam. Merci, Merci bien pour toutes ces informations, Gourouza. Mhm. Bonne journée, Habiba. C'est qui notre star du jour Notre projecteur est braqué sur Moussa Tanko âgé de 39 ans, célibataire sans enfant, est un génie créateur. Depuis son jeune âge, Moussa est un passionné du bricolage. Cette passion a même porté un impact sur son cursus scolaire. Après son échec au BPC, son intelligence et son sens de créativité lui ont permis de fabriquer un, un prototype d'humidificateur et un système de production de gaz de cuisine avec des matériaux usagés récupérés et rassemblés pour la circonstance. Gungu Mohamed Nantani s'est entretenu avec vous avec lui. Euh, voici son reportage. saboda a rage wa su na itace wani gawayi ina dan infantan abubuwa wanda na gani zai iya dan taimaka ma al'umma prototype ne ne. na gazuwal da ruwa abu ne wanda an aka yi shi sai durable kuma yana da sauki ga utilization in na samu tallafi zan yi shi da yawa al'umma masu restoration na da kuwa gida kowa zai amfana da shi kayayyakin da kake amfani da su dami dami ne abubuwan da nake amfani da shi wanda sun ka kare aiki ina da kifiran wani radio television vision wasu butai butai tiyina jista mu ɗauki abin da zai iya mana amfani. A wani lokaci ka soma waga a Fusa'a na soma ta tun ina kankane na ji ma ina tun abubuwa da babu ma wanda ya koya mana su kawai haka ne ke zo mun cikin kai in yi shi kuma ga yayi realise. Fannin makaranta ka yi karatu da aji ka yi? Na yi karatu har nivo turaziyam na nemi birebe kuma na tsaye da karatu. Wanga tsari da kai yana shiga cikin fuskar kokowa da ake da sauyin yanayi. Eh sosai wanga abu ina ganin zai zai taimaka nigerian da dama za su amfana da shi tunda gazuwal kaɗan da ruwa kaɗan ga prototype din awa nawa zai yi yana ba da sanyi zai kama awa takwas kamar ruwa rabin litir in zuba shi cikin dan kwaf kadan. ruwan nan su dai ne kaɗan kaɗan yake dan tsotse shi yana ba da sanyi tun daga shi da kuka na auna yanzu muna da temperature ambient da ya kai karan si degree in na auna muna samu har tran si degree akwai wasu matasa wanda ka koya ma wanga aiki ba atelier gare a cikin ɗaki na ne in na samu samu tallafi sosai matasa za su amfana da wanga tun da hal Allah ya sa na hutu na realizan shi an gani banda wanga prototype na kwatamcin indicator mai ba da sanyi ko wani ke kake yi bayan shi mm, kamar irin su gas gashi shi ne ever na biyu shi ruwa ne ake samu da gazuwal kadai akwai pompa air aspiran gas in iskan gas da iskan ruwa sun gamu fiske an ce dialysis in ruwa ya zama COD muna da CO in CO in ne zamu aiki da shi sai mu gama da iskan gazuwa gazuwal don sai ba mu gazi na dahuwa kuma abu ne wanda ba sai ka nemi bute ba kawai just bidin na dai ne wanga na security su kaɗai ne muke so mu aiki da su. Reportage réalisé par Gungu Mohamed Dantani depuis Arlit. Pour bien finir, euh, euh, Habiba, nous allons avec le titre Ma Reine de Hayman que nous dédions à toutes les reines qui nous suivent sur cette émission. Phénomène Hayman, Libero. Ah. Niki Larson. Moi j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Ayman a besoin de toi. T'es ma reine et je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Je viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines. La seule qui me compte. man gani kwai kai nan kinigu kai man kani bin san ga ba kai ban ai ngwara kai gate si ye gai tan kul kin ga kwai si kwai gai nan ba ka sine yuno kanga kan mahanni wana kilo sai ba nan kul kan noni go ai tin ba ko nan kul kan noni ko gini keki si twa maren selgie pas meten I'm in love with your body, baby. In mm, love with your body. I'm in love with your body, baby. Marraine de Haïman, les Niger sur Kalangu se poursuit avec la chronique Loti. Ravi, dis-moi de quel sujet parlent les femmes de la rédaction. Dans le loti d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalango pointent du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. Hey tsaya mana tsanan fa kaka matsa La’ila, ilaha ina ta yi kuma ina fatan dai ba kwana take yi ba kamar yadda ta saba ramu ramu ramu eh, Allah waye ki kwala mini kira a wannan lokacin haba ramu me kike yi cikin ɗaki ga ɗanki nan shi kaɗai cikin hilin gida kaɗan yayi saura ya haɗa cin rijiya ni subhanallah, <laughs> habibu Habibu, ina ma yake, na shiga uku. Dan kuwa ga shi nan kusa. To, kai, Allah na gode muka. Allah ɗaya san abin da zai faru, inda ban to ba a daidai wannan lokaci. Na gane shi kusa ga rijiya, yana neman kamo abin wasan shi da ya hwaɗi can sama. Ai da sai ya hwaɗi ciki, kuma in ya hwaɗa ciki wallahi ba ku sani. Hmm. Ni Allah, da na rasa ɗana, da me zan ce ma uban in ya zo. yanzu dai Allah ya sa an yi sa'a babu abin da ya same shi amma ga hannu ba ni iya ganewa ya zaki ki bar ɗanki ɗan ƙaramin yaro kamar habibu yana wasa shi kaɗai cikin hilin gida ha kuma kin sani sarai da wannan rijiyar a buɗe take ba a rohe ba ai wannan hatsari ne gare ku a cikin gidan nan da baki sani ba hmm. bari ami wallahi kin san da kwance ho muke tare kamun barci ya ɗoke ni kuma kullum tare muke barcin rana kuma in ba yau ba ma bai zuwa can wurin kuma zancen rijiya da kike kullum ina jan hankalin ɗan aikin nan ya ringa riheta idan ya gama ba ma itace ruwa. Ban ce a kina da gaskiya, amma ya kamata ki kara mai da hankali. Ki zan kula da kanki da rihe wannan rijiyar in aka ƙare komi da ake yi da ita ke ya kamata ki zan lura da ruhe Kuma ma, ban ma san don me yasa kuke rike da rijiya cikin gida ba cikin wannan zamanin da ko ina ga famfo kuma kuma ga ku da famfo cikin gida. Hmm, baban Habibu wallahi. In na mishi zancen a kashe wannan rijiyar sai ya kamun zancen wai shi a zai yi wani furaji da ita. Haba abu ne mai kyau, amma kafin nan ya kamata ya tambayi manyan masana su ya kamata su gaya mishi bisa kan yadda abubuwan da ya kamata a girmama kahin a yi wannan furaji ɗin. Kahin nan kuma ya kamata ku kare wannan rijiyar a rihe ta da wani raga ko da wani abu kahin ma a buɗe a samu a yi forage ɗin har ma saboda yara. Hmm. ya ce mini ya yi hira da su na san nan gaba za su zo su yi aikin su. to hakan ya yi kyau amma ya kamata ki ƙara mai da hankali ki zan kula da yaron nan kahin a ƙare wannan aikin forage. ke bari ba yaron bari jiyan ma da kaina ni zan ringa kula da ita kahin su ta shige gina forage kin gana shi. to madalla jiga shi ne har na mamance abun da ya kani gidanki. kai ba dole ba. hmm wallahi na gode miki da ke dai da kika zo Allah ya sa kika zo gidan nan da yaya zan yi Grand merci aux desk femmes du studio Kalango pour ses multiples conseils. À présent, accueillons Maman Ada pour la culture linguistique. Bonjour Ada. Bonjour Habiba. Quel est le mot du jour? To, kalmar eh, yau za ta shafi wato layya. Layya kamar yadda kika sani yau da 'yan kwanaki kaɗan suka rage a gudanar da sallar layya a cikin wannan ƙasa ta Nijar, wadda ake kira Laida El Kebir da kuma ake cewa babbar sallah. duka wannan lokaci ne na wato ga musulmi na yayi layya kuma layyan mayin ta sai da hali in kana da hali ne za ka in baka da hali kuma ba za ka yi ta ba kuma lokaci ne da ake yanka raguna wanda kuma za a samu nama kuma bayan sallar idi ne ake yankan raguna wanda kowane musulmi za a yanka domin ibada ce domin amsa umarni na ubangiji ne ake wannan layya kuma layya ana tana cikin tsarin da wasu abubuwan da suka shahi addinin musulunci da kuma za a taimakawa kuma ita wannan layya ana ta domin ga kowane musulmi kamar yadda na bayyana miki na yanke rago a matsayin wata kyauta ga ubangiji don haka nike fata a yi sallah lafiya saboda da ɗan 'yan kwanaki kaɗan ne suka rage a yi wannan sallah ta laya ina fata habiba kin sayi ragon na kike mako na saye shi to mun gane to mun gode ada to Chers auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana aminatu ina nan garin ciro Shirye-shiryen Studio Kalangu gaskiya suna kayatarwa sosai. Ina sauraron shirin mata ranar talatan nan. Yana birge ni suna karuwa da shi. Da kuma shirin matasa shi ma muna da yara yana birge mu abin da suke gaskiya ana karuwa da shi. Studio Kalangu ta waye ma mutane kai sosai yanzu. Kuma karfe biyar tana bugawa za ka shi labaru ne ga sunan karara masu muhimmanci kala-kala wanda za ka karuwa da su. Duk inda kake ci yar kuma kashi wannan labaru. Ko bisa internet ne ma an kakkalla ka gani labarun nan. Gaskiya muna shin dadin studio Kalangu. Allah Ubangiji ya ba ya kara ba sa'a. Da mutane ba su damu da sauraron radio ba, amma gaskiya yanzu tun da studio Kalangu ta zo mutane suka fara sauraron labaru sosai. Gaskiya studio Kalangu ta waye ma mutane kai. Muna shin dadin Allah ya taimaka musu Allah ya kara musu karfin guwa. ma Malam Isufu tabbas ina shuraren studio Kalangu. Eh, yawanci dai journal ne nake shurara a kafafen sada radio na studio kalangu eh journal gaskiya fi ya yi abinda ya sana ce yi akwai kowane lang misali a hausa ne kai duka za a yi turadir shi a lang ke gaba da yana wanda suke cikin Nijar. To, wannan gaskiya fi lahi na shi dadi da yadda ake turadir kin langa na biyu akwai kuma abin da ban ji dadinsa ba saboda yanzu a jihar difa yanzu ka roka cewa mutane ya kai kamar dubu dari biyar zuwa dubu dari takwas wanda suke jin langa barbarci a cikin yankin difa kuma yankin zandar in ka taima shi kuma kimanin mutum miliyan da yawa wanda suke jin barbarci in ka doka cewa yanzu a nan difa in ka doka ka wanda suke nan wanda istidiyo kalangu wanda suke partenariya da su kenan in aka san radio duka kuma akwai nigeria yake daya nigeria kuma nan ma bari-bari ne da kwai yawancin dukansu to yanzu ni abin da nake so a cikin studio kalangu a yi kokari a sa langakin barbarci ko jurnal ne kadai ake yi simi eh, shi ne dai abin da nake bukata a cikin studio kalangu eh akwai wanda nake so in gaida kamar su charno wanda suke eh, alternative yami akwai jori kuma akwai kakatu da eh, musa gari wanda wanda Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Fin de cette émission de ce mardi 11 juin 2024. Rendez-vous et plus demain à la même heure avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez avec Hadiba Ahmed et Rabia L'édition a été assurée par Adam Adewaki et la technique par Amina Hassan. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web www.sudokalangu.org. Passez une excellente journée. Bye bye.